an zo ga gazawul fikiri zami yi zai tafi ka fasa ka ƙara kwano a saniyan ko al'uqubatul jasadiyya uqubobi na jiki suna zargi dan mai musulunci za a ta mutum bulala dan mai wancan ta kai a kashe shi don mai wancan don mai wancan yace al-uqubatul jasadiyatu mawjudatun fi risalatir rabbaniya. yana nan a cikin dukkan saƙonni da suka zo daga Allah tun da kaga su turawa ne me suke so su bata annabi Muhammadu to sun sake idan suka bata annabi Muhammadu har annabi Musa saboda haka nan uquba na ladabi bai tsaya akan annabi duk cin wani saƙo da ya zo daga Allah akwai hukumar ciki. المنزلة على المرسلين على المرسلين الصادقين المبعوثين من عند الله دكتن أنا با أني محمد يدعى كان سبقري وتنبوي نسكي وسنا ذرجين مسلمين don me ku kaza don me ku kaza don me ku kaza ce to in dai wannan ne ittifaqi ne wa minhum rusul bani isra'ila ba ma wai manzanni ɗaya ba har manzannin banu Isra'ila sun zo da shi. ومن هذه العقوبات عقوبة الرجل Akwai jifa har a cikin annabinin annabi Isa Musa akwai jifa wanda ya zina a jefe shi akwai to kuma sun zo suna zargin annabi Muhammadu wannan na annabi Musa sun ɗauko tsohon littafi da sabon littafi sun haɗa shi wuri guda ɗaya duk suna tsarkake su duk suna aiki da su to ya aka yaka ga, kun yi suka wani ta bakin da furdari mai gari mai rimahu ya girgiza mashinsa ya soci kansa da shi rimahu ba mashi ne amma suna shari'i ne rimahu wannan da yake cikin jawahirul ma'ani yake ce sahibul rimaha ana nafsahu bi nafsihi da ya ɗauki mashinsa ya kira da sai saka wa jikinsa to shi ma wa'annan abun da turan suka yi kenan sun yi kirari sun sari kansu da kansu wa ashabu su'ali alladhina yaquluna innahum nasara ba sun ce su kiristoci ne ba ko baka muka makanta eh, bibi yu'minuna bi asfaril ahli al-qadim ai sun yi imani da tsohon alƙawari wa bima ja'a fi da abin da yazo cikin Wai wa yaj'alunahu suna sanya shi dimna kitabihim al-muqaddas al-jami' li asfar al-ahd wa asfar al-ahd suka hada gaba daya samu aka samu littafi mai tsarki alam yaqra'u sifra al اللاويين باسون كران تلتا في اللاوية بك اللاوية و ألم يدرسوا ما فيه ألم يبين لهم رجال الكنيسة ما لمن شوشي بسبوس بياني با ما في كتب أهل الكتاب من عقوبات الجسدية جسك سوك مسلوك جسك سوك عندي محمد إذا كانوا على علم بها أنصن صديق Fanaƙulu la hanu, ala ɗari ke su Alihin, kai In suka zo fasara ne suke cewa mabi'anzu. Wai idan Kano ya ji halunaha? In sun ce suna jahiltan wurin ɗin. Fanaƙulu la muna ce masa ta'alla mu dina kanku, jeku koyi addininku. Ai ya gama da su. Yaya magezu zai nisha shi har yanzu shi ba ce ko ba kuma yawon ba bayanan jikin ne ne da ya ashe muna magana ga ake zaune kusa da ni yanzu ma sai da na dudduba kada a waye gari ina wani lungo yamma da kyar da kyar ake tafiya Allah ya bashi lafiya ya ya dina dinakum awwalan wa darasu kutubakum thumma ta'ala qudhu ila al-munazarati متتونا وطرح الأسئلة التشكيكية in tun ku kawo tambayan shakkar wala ta tarahu as'ilatan min wujhati nazaril ilmaniyina ku daina tambaya a matsayin ba ku da addini kaza akwai tambayan addini eh, ilmanawa wanda babu ruwan su addini za su ce kuwa addini kun ce kaza kuwa addini kun ce kaza amma ku kiristoci bai kamata ku yi wannan tambayan ba tunda ku kuna da addini tambayan yan gurguzu za su ce muku ku masu addini kun ce kaza ku masu addini kun ce kaza amma su kiristoci su masu addini to don me suke tambayan irin na mulhidai in ku ba mulhidai ne ba to a ina su ɗauko littafin nasu bila munazara wa بلا مناظرة وطرح الأسئلة التشكيكية إن شئتم ولا تطرح أسئلة من وجهة نظر العلمانيين أو الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ورسله وكتبه ga yanzu gobe ikra'u hadha nas min al-ishah al-20 min sifr al-lawiyyin tunda ana wannan kullu insani sabba abahu aw ummuhu fa innahu yuqtalu kada sabba abahu aw ummahu damuhu alaihi ba tarjama ce zaka ji ta ba da dakan gado a kwana ana sai an gano wannan aya ko je da ko bible din gobe eh ah na ni na na yanzu an yi da kowa ga kowa ya zo da nashi gobe yira na ce kashi abun na da lamido ko za ka ba da naka yanzu ai santa ka sai ku lokacin corona idan na sako kowa ya sai in ba ku manta ba eh? ka je ka nemo shi yau yau din nan kai na je na yage wannan na ta'un nan dama baya yi ku yanzu kaga a koma ni ma ba san inda na burgar da zaman ba yau zan je duk inda zan nemo shi in nemo kowa yanzu ya ɗauko ba tun da gazal fikiri ne labudda a ɗauko shi mu ga menene aka ce ai na ka kwana an yi ɗaya ka da kai ba a ciki ba kana da littafin ba duk mai littafin sai ya zo mana da bai burguri layin gidan mu a layi ake wannan idan mu za kai wa ake da shi eh? bible ka ai muskila za ka nan da za a samu yanzu malam bello ne duk ba komai da komai ba malam bello eh duka ba haɗe suke ba all testament duka ya haɗe suke da old the new ka je ka fara dubowa wannan din gashi nan littafin lawayawan hmm? ka je ka ɗauko daga ka dubo ka dubo a haɗa mu gani gobe wani ne me na turanci ya ɗauko me na hausa ya ɗauko me na larabci ba ya ɗauko hmm? a bana eh kai akwai gaskiya ne hmm? shi ne ai kana da shi nan wurin ake so a nemo saboda doyan ce musu in aka yi batun mukabalin wani ya ce a jawahirul ma'ani an ce eh, an ce dukkan rayukan mutane sun tafi a banza sai mai sarce ƙarya kake babu akwai kai ka sani ce ƙarya kake ce kai ma ƙarya kake akwai yake to ga jawahal din nuna mana wurin nuna ma wurin gashi ya karɓa ya dinga dabal daban ya ina da nawa <laughs> ya ɗauko ya buɗa ya ce ai gashi nan aka ɗauko aka buɗa ta kake to karanta hatta in ka kafa hujja da muka iya karantawa karanta a ƙarya shi ce kai ma ƙarya kake ya fara karantawa sai yana fara karanta ya dan almala shi a cikin karatu yace me yake da me Eh, inna a'marun nasi inna a'marun nasi ki kaga jahili fa a'maru bane ba amara inna sunanta nasaba gare shi baka iya komai ba shine fa shi mai hasala sai ka ja ka ce ai kira bakwai ta kira bakwai ta ita ko da bakwai jahilin manzo qur'ani ma baka iya ba ai ko da kira bakwai ce wannan abun bai cikin naka kira <laughs> wai amma saboda ba za aka tafi ana sayar da kasa ɗin an samu an samu wani wannan suna sayar da kasa ɗin an murƙushe mushriki wannan ana sayar da kasa ɗin suna ce an murƙushe jahili ɗan gidana kowane kasa ɗin ɗan kasa suka yi ta ciniki. Ndo ga dokan dokan. shi wancan kawai abin da yake so to ka tsaya tun daga lokacin da in za ka faɗi abu ka tsaya ka san shi da kyau a littafi kaza an ce kaza je nemo littafi ba na ce muku mu ta san littafan ba lokacin da muke maganar jahil wani ai duk wani littafi na tsari sai da muka nemo shi yanzu ko ne bai san inda ya tara kayan karistansa ba bayan san sana kana nan eh kai kai zubewa kai juzafu yake ciki <laughs> juzafu ne wanda na san yana mai fenti mai fenti ma ya tara na shi mai fenti ya tara na shi shi mai fenti har dan fara akai masa a ce littafi kaza ba mu shi guda ɗaya ne guda uku ne a Najeriya akwai ɗaya a Kano ɗaya a Azare ɗaya a Jos akwai guda ɗaya a Kaulaha sai dai na manta najas din ne ina ga najas din ne yake a kaula yace dukkan su guda hudu ne uku ne a duniya gabaki daya shine sai ya samu wani wani dan bidiya kan yake ce masa dalla ina neman littafi kaza littafi kaza littafi kaza sai masa wayo sai je ɗauko littafin doktor ɗarin mai gari sai ya photocopy inda ya ɗauko sai ce gashi babu sai dai maka photocopy ya ɗauko da kai dana an maka wayo na cikin littafin mu ne aka ɗauka kai hoto kana ta tabbata babu original ɗin a samu original ɗin a yi mana photocopy da shi har yanzu ba san na bibi ƴaƴan masu mulkin ƴaƴan masu kaza ɗin su samo min tsohon idan suka koye shi a dai magana ma an ajiye ta dole in ka faɗe ka to ka san aina da ka iya karantawa ka iya abun nan ɗinsa